Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International gajeren zango. Michael Kudison. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa a cikin shirinmu na maraice ga kanun labaran duniya. Sautani daga najeriya na cewa dimbin yan ta'adda ne suka gamu da ajalinsu bayan wani fito na fito da dakarun ƙasar a yunkurin sake kai farmaki sansaninsu. su rikici ya barke a birnin tripoli na libya duk da yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin bangarorin da ke kai ruwa rana za a ci gaba da tattaunawa ta kai tsaye don lalubo zaman lafiya tsakanin rasha da ukraine a karan farko tun shekarar 2022 amma ba tare da putin da zelensky ba to ga labaran daki-daki rautani daga jihar borno a tarayyar najeriya sun ce sojojin kasar sun samu nasarar halaka mayakan boko haram ko kuma na iswap e bayan da 'yan ta'addan suka yunkurin sake kai farmaki kan sansanin sojojin da ke garin ran a karamar hukumar kala balge domin jin karin bayani kan halin da ake ciki ne muka tuntubi wakilinmu na jihar barnan bilyamin yusuf wanda ya mana karin bayani akan harin na baya-bayan nan da aka kai da kuma ziyarar da babban hafsan sojin najeriya ya kai e a bayanan da suke fitowa kenan an yi yankunin kai a hari a sansanin soja da kiran to amma su jami'an soja sun daki da wannan hari da yanzu haka magana da nake maka shugaban hafsan soja gaba ɗaya na Najeriya wato General Christopher Musa yanzu haka yana birnin Maiduguri wanda yanzu haka magana da nake maka yana headquarter na Chief ciyata Command da ke na ta cikin nan cikin mai malari kenan. wani hali ake ciki bayan hare-haren da aka kai kan sansanonin soji tsakanin ranakun litinin zuwa kuma talata da kuma jiya laraban gaskiya hani ha mutane hankalin su ya tashi saboda yanayin yadda wannan abubuwa suke faruwa ba gaggauci ana ta kai wa sansanin soji musamman ma sansanin sojoji hari mutane yawanci mutanen da suke kusa da wannan wurin ma yawanci suna barin ah, garuruwa na suna dan shigowa cikin gari saboda suna fargaba cewa masu tsaron ne ma ake kai musu hari to ina ina kuma ga su dangane da yunkuri na baya-bayan nan da mayakan iswap e din suka yi na kai hari kan sansanin soji da kiran akwai rahotannin da ke hmm. cewa an samu nasarar kashe da dama daga cikin su me gaskiyar labarin babu tabbas zai irin wannan to amma dai ba mu san dai abin halin da ake ciki ba amma yunkurin kaiwa hari ne an kai yunkurin kaiwa hari amma an dakile an dakile wannan harin da suka yi gudu eh, su bangaren sojoji ba su riga sun bayyana adadin eh, mayakan da suka kashe ba a'a ba su riga sun bayyana mayakan da suka kashe ba a wurin wakilin mu na rike kenan Bilyamin Yusuf tare da Nura Ado Suleiman tankiya na tsananta a wasu sassan jihar plateau a tarayyar najeriya sakamakon jerin hare-haren martani a tsakanin manoma da makiyaya da kuma 'yan bindiga inda a wannan talata rahotanni ke cewa an kashe mutane biyar da shanu ɗari a kananan hukumomin jos ta kudu da kuma riyom biyo bayan waɗannan aika-aika ka ce na ce barke tsakanin al'ummar makiyaya da kuma manoma da ke yankin inda kowa ke zargin kowa da ta'asa wannan lamari ya sa mazauna waɗannan yankunan cikin yanayi na fargaba da kuma tsoron yin balaguro zuwa wasu ƙananan hukumomi na kusa da su. a najeriya kokarin da mahukunta ke yi na shawo kan matsalar tsaro da ke ci gaba da ta'azzara shugaba bola ahmed tinubu ya amince da kudirin kafar rundunar tsaron dazuka da za ta ɗauki ma'aikata 130 don tsaron dazuka 1,129 da ke faɗin ƙasar kudirin da shugaba tinubu ya amince da shi a yayin babban taron majalisar zuwa ƙasar da ya gudana a wannan litinin ya baiwa kowace jiha damar ɗaukar dakarun tsaron dazuka dubu biyu zuwa dubu biyar a daidai yadda karfinsu zai ɗauka bayanai na nuni da cewa ofishin mai bawa shugaban najeriya shawara ta fannin tsaro malam nuhu ribadu ne zai sa ido akan yadda za a horar da dakarun an kawo ƙarshen taron kwanaki biyu da aka yi don tattauna batun kaurar jama'a daga afirka zuwa turai ba bisa ka'ida ba taron wanda ya gudana a birnin abuja fadar gwamnatin najeriya shine na farko a tarihi tsakanin turai da kasashen ecowas ya nazari sosai tare da cimma shawarwari da ake sa ran za su taimaka don tunkarar wannan matsalar ga wakilinmu na abuja muhammad sani abakar bayan kammala taron na fara ne da zantawa da ministan ayyukan jin kai na najeriya dr nantawe ilwadda don jin abubuwan da aka cimma abin da mun ce shine duk kasashen da suka zo nan a yi guduma na za taimaka matasa don su yi hijira mai aminci duk za mu haɗa kai tare don mu aiki tare na ɗaya maganan kuɗi a ma mutane eh, hanyar ilimi kuma a ba su abin yi na biyu kuma an ce a sa matasa a cikin duk abin da za a yi fatsima dabo dan kawo da ta wakilci kasar Nijar a taron tashe da cewan. an yi mine menene ya kamata a yi ma matasa ko su zamna gida ko kuma waɗanda suke can maido hankalin su don kuma su waiwayo baya su san da akwai gida waɗanda suka yi manya-manyan karatu can su zo su taimaka ma yaran da annan ko kuma waɗanda suke kasuwanci a can su zo su kama ma kasashen su shugaban tawagar EU a Najeriya ambasada Guce Mignot ya kuma bayyana cewa kungiyar kasashen turai ta ƙara sauƙaƙa hanyoyin shiga kasashen ta bisa tsari na doka The EU has worked on further simplifying legal migration procedures. Na kuma zanta da architect Zulkifulu Dalhatu Yahuza ɗaya daga cikin matasan da suka halarci taron. Mafi akasarin su ba sun je ba ne domin su samu wani ilimi a'a suna tsallakewa ne domin wai gida babu daɗi. Ita ko matashiya Maryam Suleiman Babaji ta bayyana abu guda da a ganin ta ya kamata a ce an yi a taron. Delegates in ma babu representative in matasa sosai. Ƙasashen da suka halarci taron sun nuna gamsuwa da abubuwan da aka cimma. Muhammad Sani Abubakar abubakar abuja a rafai hausa to daga najeriya sai chadi inda mummunan rikici ya barke a kasar a watan wani sashi na kasar yayin yi sanadin mutuwar mutane 35 kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana ba tare da bayyana wanda ko kuma wanda suka yi rikicin ba ministan sadarwar kasar wanda kuma shine kakakin gwamnati kasim sharif muhammad ya ce mutane shida sun ji rauni a rikicin da ya auku jiya laraba a yankin logoni. a burkina faso kungiyar jinin mai alaka da alkaida ta ɗauki alhakin harin da aka kai wani sansanin soja lardin larum na arewacin ƙasar harin da ya yi sanadin mutuwar dakarun ƙasar 200 a cewar atan kungiyar nan mai zaman kanta site mai tattara bayanan sirri a watan a ƙasar kungiyar mai zaman kanta da ke amurka wadda ke bibiyar ayyukan ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ta kafar yanar gizo ta ce kungiyar janim ta wallafa sakonnin a ranakun litinin da talata inda a cikinsu take kirarin ita ta kai wasu hare-hare hudu a burkina faso da mali a jamhuriyar nijar jiya laraba lauyoyi masu kare musa cangare wani dan kungiyar farar kula da ake tsare da shi ba bisa ka'ida ba sun ce yau kibanin watanni shida kenan ba a saurare shi ba ba a kuma yi masa tambayoyi ba suna danganta matakin tsare shi da wata alama na hana fadar wata fadar albarkacin baki abdu daneto memba ne a kungiyar kote daya daga cikin kungiyoyin fararen hula a nijar masu goyon bayan cangare na yi bakin ciki kwarai lokacin da soji suka kama musa cangari bayan ya dawo daga wajen taro mu ba mu gudun a kama mu yan kungiyoyin hula-hula amma a hito karara a haɗi lahim har bisa ga yau ba a haɗi lahim musa cangar ba to wanga kame da ake yi na baya-bayan nan wallahi ba alheri bane ba daɗi bane in ma wasu ne suka ba da mugunya shawara ga gwamnatinmu ya kamata su haɓa mu su gano da cewa waɗannan ba masu san ƙasa bane ma sa suna kama kame duk wanda ya lahi a hito karar a faɗi lahin shi a kama shi dan wannan in ka ɗauki waɗangana a garis ɗan jarida ɗan jarida ɗan jarida kullum yana kuskure amma sai a gano da kuskuren da ya yi kuma a yahe mishi waɗannan mutane an kama sun yi kwana uku hannun jami'an tsaro an sake su an kai su gaban juju jujjuya ya sake su kenan bai kamata a dawo ba ba amma cewa kuma an sake kamo su har an kai su mai kaga wani abubuwa ne na tambaya wanda ba mu sani ba wace irin doka ce aka ɗauko wadda ta gwada ana yin haka. musa cangare kenan dan a kungiyar farakula a jamhuriyar nijar. to a gafarce ni abdu dan neto daga jamhuriyar nijar. sabon fada ya barke a tsakanin 'yan bindiga masu hamayya da juna a tripoli babban birnin kasar libya a jiya laraba sa'o'i bayan da mahukunta suka sanar da cewa an shawo kan lamarin tare da tsagaita wuta rahotanni sun ce an yi gama tsakanin mayakan radda da fofofo masu adawa da juna a unguwannin birnin da dama ciki har da tashar jiragen ruwa wani mazaunin birnin ya wada ya nemi a sa kai sunansa ya yi mana karin bayani a kan halin da ake ciki wallahi faɗin dukan shi ma cikin Travelers ne faɗin, bakin shi cikin Travelers ne ake ta yin shi wallahi faɗan to kaji wallahi bakin shi cikin Travelers ne ake shi halba halbai kan mu ne muna ga nan da nan wajen aiki ma wani bi mutane ba su fitowa sai da kyal suke hitowa mutane in sun ga duka abin ya dan fara ragewa da irin wannan saboda da nan zaka ganin motoci kawai wallahi halba halbai ne zaka yi tashi da daddare kawai ana ta yi wallahi mai yabon dubobi motoci irin wannan masu bindiga sama ya siya suna yawan yawo su girma nan su yi nan su yi nan kawai sai a hankali wallahi lagin yanzu ba ta da kyau kawai a harkokin sai godiya shi ya fitar ya ce ma an basu bar hudan ba ma gaba daya zai kawo musu hari <laughs> to ka cewa zai kawo musu hari to ka gani idan ka ya kawo hari kaga abu kuma sannan zai kara rikicewa ma to wani mazaunin birnin tripoli kenan asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce kimanin marasa lafiya dubu ɗaya ne ke fuskantar karancin ruwan sha a yankin dafur bayan da wani makaman atilari da ya yi da ya lalata lalata tankin ruwa a asibitin da suke kwance an da ya girke motar ce a ɗaya daga cikin tsirarrun watan tsirarrun asibitocin da ke aiki a birnin alfashir da ke arewacin dafur mai mutane kimanin miliyan biyu Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta buƙaci kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya da sabunta takunkumin hana shigar da makamai Sudan ta kudu. inda ta zargi uganda da keta dokar da ta, hanyar tura sojoji da kayan yaki zuwa kasar da ke fama da rikici kiran dai na zuwa ne a daidai lokacin da sudan ta kudu ke fama da rikici musamman ma tsakanin dakarun da ke biyayya ga shugaba salva da kuma na mataimakin sarik mashar ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rasha ba da gaske take ba akan tattaunawar zaman lafiya bayan da vladimir putin ya ki halartar zaman shiga tsakani a turkiya da nufin tsakaita wuta a yankin ukraine a yakin ukraine hamad abba na dauke da karin bayani shugaban na ukraine vladimir zelensky ya bayyana hakan ne bayan ganawa da takwaronsa na turkiya recep tayyip erdogan a ankara tun a jiya ne mr zelensky ya isa babban birnin turkiyan domin tattaunawa da shugaba recep tayyip erdogan sannan ya halarci taron zaman sulhu da nufin kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu da rasha a istanbul a wannan alhamis sai dai mr zelensky ya yanke shawarar tura tawaga zuwa istanbul bayan da takwaransa na rasha vladimir putin ya ki halartar taron da shi kansa ya tsara za a yi kuma zai halarta zelensky ya ce duba da irin mutane da rasha ta tura domin su wakilce ta na tabbatar da cewa ba da gaske putin yake ba wajen kawo ƙarshen yakin a yayin da ake ci gaba da yaƙi tsakanin hamas da gaza watan tsakanin isra'ila da, da hamas a gaza shugaba donald trump ya shaida wa jagororin larabawa cewa kamata ya amurka ta karbi zirin gaza ta da shi wani yanki na 'yanci trump wanda ya bayyana haka a wani taron kasuwanci a qatar ya ce zai ji daɗi idan hakan ya kasance kuma zai sama wa al'ummar yankin gidaje da za su zauna yana mai cewa dole ne hamas ta ɗanɗana kudatta sama da falastinawa ɗari da uku mafi yawa mata da ƙananan yara ne suka mutu a wani mummunan hari da isra'ila ta kaddamar kan gaza abinda ke ƙara yawan mutanen da suka mutu tun watanni 19 da faro wannan yaƙi zuwa yanzu ga rahoton rukayya abba kabara Wannan hari ya zo ne a ranar bakin ciki tsakanin Falasɗinawa kasancewar a irin wannan rana ne a shekarar 1948 aka kori mutane sama da 750 daga mahallansu don kawai a samar da ƙasar Isra'ila. Bayanai sun ce Isra'ila ta shafe daren jiya tana kaddamar da hare-hare ta sama kan garin Khan Yunis da kuma Jabailiya lamarin da ya kashe mutane da dama a cewar babban jami'in lafiya a asibitin Nasir. Manema labarai da ke Gaza a yanzu haka sun ruwaito cewa wannan rana ta tabbata ta bakin ciki wadda da jinin mutane da dama ya kwarara an gano cewa hare sun dira kan wasu gidaje guda tara a garin Khan ba kuma tare da gargadin mutanen gidan su fice ba matakin da ya halaka dukkanin iyalan gidajen daren jiya a Gaza ya kasance ɗaya daga cikin darare masu muni la'akari da yadda jami'an lafiya suka shafe daren suna ƙoƙarin zakulo mutanen da suka makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine yayin da alamu ke nuna cewa hare-haren sun karkata akala zuwa kan fararen hula kai tsaye. To India da Pakistan sun zargi junansu da gaza sanya ido ido akan makaman nukiliyar su suna mai kira ga duniya su sanya ido a kan makaman 'yan kwanaki bayan kai ruwa rana mafi muni a tsakanin su a cikin shekaru ashirin ministan tsaron india rajnath singh ya ce ya kamata makaman nukiliyar pakistan su kasance a karkashin sa idon hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya yayin da islamabad ta ma ke cewa a sanyawa indiya ido rikici tsakanin india da pakistan ya tada hankulan duniya lamarin da yasa ake tunanin zai girmama kafin cimma yarjejeniyar tsakaita wuta a asabar da ta gabata To labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To madalla yanzu lokaci na labarin wasanni ga kuma karibu na madubi barka da aiki Michael sanu da kokari bari mu fara da manya-manyan 'yan adawa na kungiyoyin wato zakarar nahiyar turai da kuma gasar La Liga Madrid da Barcelona inda nasarar da kungiyar Real Madrid ta samu kan mayoka ta dawo da barcelona hannun agogo baya mm. a gasar ta la liga a yanzu dai a iya cewa sai barcelona ta jira zuwa can an jima da daddare mm. idan ta samu nasara kan wato kungiyar espanyol da za ta fafata da ita sannan ta daga wannan kofi yaran hansi filik dai yana jiran 'yan sakanni ne su lashe kofin ajiya mm. to sai dai dan wasan real madrid jacobo ya kara kwallo a mintuna na 95 a wannan um wasa wannan ya sa kungiyar samun nasara da ci biyu da ɗaya tsakaninta da mayoka a gasar ta la liga barcelona dai da sauran wato tana da sauran wasanni guda uku ne kawai hmm. a gasar kuma tana neman maki bi kacal ta kammala lashe wannan kofi yayin da yau za ta barja gumi da espanyol kamar yadda muka faɗa madrid ce ta mamaye wasan na jiya hmm. da mayoka michael inda hmm. ta gaza taɓuka abin a zo a gani wannan wasa har sai da aka yi mintuna na 68 inda kile Mbappe ya jefa kwallo kafin daga nan a ƙarshen wasan kuma suka samu nasarar ƙara kwallo ta biyu san mutanen sun rufe kofa ne ina tirela <laughs> kamar yadda ka san sun faka tirela a gaban gidansu kada a wuce wannan ya wuce bas <laughs> kwarai da gaske akwai dai yiwuwar kocin Madrid Ancelotti ya bar Real Madrid ba mm. tare da ɗaukar wani kofi ba a ƙarshen wannan kaka ta mm. bana ana kuma sa ran zai karɓi jagorancin tawagar wato brazil uh, yayin da ake saran zabi alonso zai maye gurbin shi a iya cewar dai uh, raba garin nan yana dab da faruwa tsakanin kalo da kuma eh, real madrid sosai kuma kaga idan ana ta maganan ancelotti sai ka dauka babu abin da ya taba ci eh ka san yan madrid suna da mantuwa <laughs> sosai kakar da ta gabata kakar da ta gabata fa gasar zakar nahiyar turai kuma yaci yaci la liga yaci super cup amma kuma duk da haka yanzu yadda ake san bai ci komai ba <laughs> kwarai ya ya gama da tuntuɓe yana ta shan matsi har maka kaga mm. bar kungiyar kocin kungiyar mm. kwallon kafa ta Manchester United Ruben Amorim ya ce komawa gasar zakar nahiyar Turai mm. ta fi mishi muhimmanci kan ya ɗiga wato kofin farko a kungiyar da yake jagoranta Amorim ya faɗi haka daidai lokacin da yake shirin fafata wasa da Tottenham a wasan ƙarshe na Europa wato kalaman nasa sun zo da wani abu ya ce komawa gasar ta fi mai muhimmanci to kuma dole sai ya ci wannan kofi sosai dole sai ya ci kofin kafin kuma sannan kuma ka san ya sha duka daidai gwargwazo kwarai da <laughs> gaske a jawabin da yi a wani taron manema labarai a ran laraba kocin na united ya ce shi a wurin shi komawa gasar zakar nahiyar turai ce tafi muhimmanci hmm. ah, wato duk wanda ya yi nasara tsakanin kungiyar manchester united da tottenham hmm. zai yi adabo da duk wata gasa ta nahiyar turai a kakar wasanni mai zuwa hmm. amurim dai ya fara jagorantar united da kafar hagu to sai dai nasarar da ya samu ah, ta zuwa wasan karshe ana ganin ta iya cetan aikinsa na horarwa a wannan kungiya to bangode kwarai da gaske na madubi to ga nasiru sani shi ma ya shirya tsab da jaridu daga sassa daban-daban na duniya barka barka da zuwa nasiru mm. to zan fara ne dai da jaridar daily trust da ta ce masu sharhi kan lamuran yau da kullum da na siyasa da kuma sauran al'umma na cikin jihar kano mm. na ci gaba da gunaguni kan matakin dakatar da yada shirin wato siyasa na a jihar kai tsaye mm. da gwamnatin jihar ta aikata gwamnatin jihar ta kano ta dakatar da shirin wato waɗannan shirye-shirye ne na siyasa saboda wasu yadda wasu 'yan wato yadda gwamnan jihar mm. ya ji wasu 'yan siyasa suna shiga kafafen yada labarin musamman gidajen rediyo mm, kuma kaga idan kai tsaye ne ba yadda za a yi da yawa <laughs> shi ne kadiri kwarai da gaske to suna wa'ansu munanan kalamu mm. da batanci akan abokan hamayyarsu wadda gwamnan ya ce hakan ba zai iya yiwuwa ba don haka an dakatar da shi zai iya yiwa na wucin gadi ne hmm. ana yada waɗannan shirye-shirye ne dai a gidajen rediyo kusan sama da guda ashirin a eh, jihar kana to amma kuma akwai kuma bayanan da ke nuna cewa hmm. an yi shawara da masu gidajen rediyon ne gaba ɗaya an zauna an tattauna aka ce to bai kamata ah, a matsayin su na masu gidajen rediyo ko kafafen yada labarai mm. su ta da rigima a kano ba so shi suka amince ba za a yi gaba ɗaya ba wai an tirsasa musu ba ne kamar yadda um, muke samun bayanai daga wasu sassa jin hakan ne yasa shi gwamnan ai ya gayyaci kafafen yada labarai da zauna a ga cewa an fitar da kitse daga wuta to sai jaridar punch da ta wallafa wani labari da ke cewa an samu yaduwar wani jita-jita akan wata matacciyar shinkafa da ta shiga jihohin Legas da Ogun. Dangane da wannan lamari dai sai aka samu bazuwar sakonni a tsakanin yan uwa da abokan arziki kan cewa kowa sa ido watan shinkafa ta lalace ta shigo ta shiga watan ta muna nan zuwa muna nan zuwa kan wannan gaba eh. to hakan ta faru ne kuma a sanadiyar wata cikakkiyar yar kasuwa daga kasashen wajen nan na ketaren mu mm. da ta ce an sace mata shinkafa har kusan trela biyu kuma a kan wannan sashe shinkafar ta ji labari an shiga da ita najeriya to kuma ta je ta samu bokayen ta sun mata aiki akai duk wanda ya ci mm. shinkafar nan mm. <laughs> zai dandana kudarsa oh, amma ba dai macewa zai yi ba <laughs> to <laughs> sai da ta kaya mm. to har ila yau jarida ta fance ta wallafa wani labari akan yadda rundunar yan sandan najeriya reshen jihar nasarawa ta kama wata mace mai shekaru ashirin 21 mai suna fatima salisu da ake zargi da safarar makamai bayan wasu bayanan sirri da aka samu akan makaranta jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar ta nasarawa eh, wato ramhan nansel ya ce an kama ta ne da albarusai masu tarin yawa a yayin da take shirin shigar da ita take shirin shigar da su jihar katsina inda take zaune watan jami'an tsaro dai sun cika hannu da fatima kenan kwarai da gaske sun cika hannu da ita <laughs> to Allah ya kyauta to ko sai jaridar daily wato jaridar daily news ta kasar masar da ta ce mm. babban jami'in hukumar kula da saka jari da cinikayya na kasar wato mm. gafi kenan husam mm. haiba ya bayyana cewa gwamnatin kasar na kokarin samar da wasu hikimomi da dabaru da za su amfanar wajen sauƙaƙa hanyoyin zuba jari da kasuwanci a tsakanin kasashen nahiyar afirka. gode kwarai da gaske nasir sani kaci na yau <laughs> kwarai da gaske To a Najeriya hada-hadar da ake yi a kasuwar kifi ta Hadeja na ci gaba da haɓaka harkokin kasuwanci tare da samar da ayyukan yi ga al'ummar jihar Jigawa da ke arewacin ƙasar. to ko yaya yanayin hada-hadar ke kasancewa kuma yaya girmanta yake ga rahoton abdulkadir halari kiyawa Yadda hada-hadar kasuwanci ke gudana kenan a kasuwar wadda asali ta taso daga Bagane ta jihar Borno sakamakon matsalolin tsaro. A yanzu dai a iya cewa ta zama gagarabado domin ita ce ke samar da kaso mai tsoka cikin adadin kuɗin shigar da kasuwanni ke samarwa jihar Jigawa. Alhaji Haruna Shu'aibu shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar. Manyan jihohin na Najeriya na ga babu jihar da ba a kaiwa kifi daga Hadeja wasu su zo da kansu su saya wasu kuma muna da fatake masu saya su kai so wannan abu ne wanda ba zai kirgu yawan jihohin da kifi daga nan Hadeja ike zuwa ba a faɗin Najeriya. Shin kowane tasiri kasuwar ta yi wajen samar da ababen yi ga al'ummar jihar? Ɗahir Lawan ga Gulmari wani mazaunin karamar hukumar haɗeja ne a jihar Jigawa. Gaskiya wannan harka ta kifi ta taimaka wajen bunƙasa kasuwanci a wannan gari na haɗeja da ma ƙasar haɗeja baki ɗaya saboda haka ta ɓangaren samun abin yi ga mutane ga matasa musamman matasa an samu ci gaba gaskiya sosai da sosai sai dai duk da irin gudunmawar da kasuwar ke baiwa tattalin arzikin jihar 'Yan kasuwar sun koka bisa ga yadda ake fama da rashin kyawun hanyar shiga kasuwar musamman a lokacin damuna. Wannan kasuwa ta mai albarka idan damuna ta yi gaskiya cikin kasuwar na yana cabewa da ruwa ruwa yana mana balazana har ya shigo mana shaguna. Kaga wannan kalubale ne ba karami ba. Duk Afirka ba inda ba a zuwa ana daukar kaya a haɗe da. To amma akwai dan abubuwa kaɗan da suke damun muke kokawa. Ya kamata in an zo kasuwar ana kasuwar kifin haɗe da. A ga tsautar ta wuce haka, girman ta ya wuce haka, kwalitin ta da kwantitin ta ya wuce haka wanda kuma wannan ba zai samu ba sai da haɗin kan hukuma masana dai na ganin da gwamnatin jihar jigawa za ta ɗauki matakan daidaita wannan kasuwa daidai da zamani da an samu raguwar marasa ayyukan yi a jihar daga so mai rinjaye dr isa abdullahi masanin tattalin arziki ne a najeriya Yana da kyau ya zamanto wannan kasuwa gwamnati tana sa ido da jami'an kiwon lafiya da jami'an muhalli da kuma bankuna da wajen ajiye kuɗi mai kyau. wannan shine zai sa gwamnati ta zamanto tana da tasiri a cikin kasuwar domin in ka je wasu kasashen zaka ga kasuwannin su sun sha bamban da irin namu kuma mutane ne su kamar yadda muwa mutane ne amma sun mai da hankali ne suka gyara nasu abin har sai ya burge ka sai ya baka sha'awa to ya kamata mu yi irin wa'annan dan al'umma su rayu cikin mutunci a kare musu dukiyansu kuma da sana'o'insu kasuwar ta kifi wadda ke ci a ranakun lahadi laraba da kuma juma'a a kullum Kara bunƙasa take duk da 'yan matsaloli da take fuskanta nan da can waɗanda 'yan kasuwar ke fatan ganin ƙarshen su. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Jigawa, Arafai Hausa. To hukumar kula da jarabawar shiga manyan makarantu a Najeriya ta JAM ta nemi gafarar jama'ar kasar saboda matsalolin da aka samu wajen jarabawar bana. wadda ta kai ga dalibai sama da miliyan guda da rabi suka kasa samun makin da ake bukata shugaban hukumar farfesa ishaq oloyede cikin hawaye nemi gafarar jama'a da kuma daukar alhakin lamarin to dangane da wannan matsala bashir ibrahim idris ya tattauna da malam umar salagwani masanin harkar sadarwa kuma ga yadda wasu a kai ta gudana malam umar sale gwani da farko me zaka ce akan wannan neman gafara Hakikanin gaskiya babban jinjinawa zan yi wa shi shugaban hukuma ta jarabawa ta jam da ya samu karfin zuciya da har ya fito ya nemi gafara na mutane saboda shi wannan matsala matsala ne da ya faru kasancewan ita hukuma ta jarabawar ba ta da ma'aikata isassu wanda suke da kuma kwarewa da za su iya gudanar da wannan jarabawa din to gaskiya a wani lokuta akan samu matsala wajen sabunta kowane irin manhaja da yake kan kwamfuta hmm. wanda tun lokacin da aka jarabawa na gwaji din ita hukumar jam ta gano 'yan matsaloli da aka fuskanta wajen eh, gudanar da jarabawa din so sai aka sabunta manhaja ɗin aka kuma ba da shi wannan sabon manhaja ɗin wa su masu gudanar da jarabawa ɗin, wanda shi ɗan kwangila bai samu ya gudanar da wannan sabunta manhaja ɗin ba wato ana iya samun tangarɗa ba wai sabon abu ba ne. A sosai ana iya samun tangarɗa. Zan iya ba da misali kamar kwanakin baya ai kamfanin Microsoft ta fuskanci irin wannan matsalar wanda aka samu kusan a awa guda na farko kwamfuta sun fi miliyan tara a duniya wanda suka makale suka cije suka ma daina aiki. To ita hukumar ta jam ta bayyana cewa inda wannan matsala ta fi kamari shine Lagos da kuma Owerri. amma kuma sakamakon jarabawan ya nuna cewa daga cikin ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da suka zana jarabawar sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ba su iya ma samun maki ɗari biyu ba wannan ya daɗa haifar da damuwa eto eh gaskiyan al'amari shine kaga su cibiyoyi da na faɗi wanda suke gudanar da waɗannan jarabawa ɗin an samu matsaloli da wasunsu da dama wanda yake a lokacin da ake jarabawa din akwai ɗaliban da sun ansa jarabawan kuma sun miƙa jarabawa sakamakon jarabawan da suka ansa din amma kwamfuta ta samu matsala wanda yake kuma waɗannan matsaloli ne na yau da kullum a waɗannan cibiyoyi din saboda kila tsofaffin kwamfuta ake amfani da su a waɗannan wajeje ko kuma rashin sabo da amfani da kwamfuta na su masu rubuta jarabawa din da sauransu shi ya sa ma ita hukumar jarabawa ɗin ta sanya a rika yin jarabawa na gwaji wato Mok kenan saboda wanda bai saba da wannan yanayi ɗin ba ya kasance ya saba da shi saboda shi yanayi na jarabawa akan kwamfuta ba iri ɗaya ba ne da yanayi na jarabawa da za ka zauna a baka takarda ka rubuta shi a rubuce kamar waɗanne irin matakai dace a ce an ɗauka domin kaucewa sake samun irin wannan matsala ta bana to gaskiyan al'amari shine dole gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka wa ita wannan hukuma ta jarabawa ɗin saboda na ɗaya tukunna yadda ake gudanar da jarabawa nan kamar yadda na ce yawanci makaranti ne da kuma kamfanoni da jama'a wanda suke da hali suke kafa irin waɗannan cibiyoyi ɗin. Malam Umar Sale Gwani mun gode sosai da fashin bakin da kai mana. Masha Allah, ni ma na gode. To madalla to sai maimacin kanan labaran mun ji cewa rahotanni daga najeriya sun tabbatar da cewa dimbin 'yan ta'adda ne suka game da ajalinsu bayan wani fito na fito da dakarun kasar a yunkurin sake kai musu farmaki a sansaninsu. su